bayan haka ɗan uwana da muke haɗe a nan masallacin jami'ar abubakar ta balewa a nan bauchi da dukkan waɗanda suke jin mu a ko'ina suke gaisuwar musulunci gare mu gaba ɗaya mai cike da aminci da albarka daga allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan wunin takwas ga watan ramadanan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam ashirin kenan da watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muke ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara kuma a wannan masallaci allah ya karɓa mana kuma ya mana rahama a cikin wannan wata eh, idan ba a manta ba mun yi karatu eh, har yanzu muna cikin suratu yusuf alaihi salam yau za mu tashi daga da tullati huwa fi baitiha ولما بلغ أشده نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده ubangiji madaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin Allah ce yayin da ya cika karfinsa ko kuma ya kai cikan karfinsa atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi wa kadhalika kuma kamar haka ne najzil muhsinin muke wa masu kyautatawa wannan ya nuna annabi Yusuf yana cikin bayin Allah annabawa masu kyautatawa waɗanda suka yi daidai sai Allah ya saka musu da daidai dama kuma Allah ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan sakamakon kyautatawa shine a maka mai kyau to Allah ya saka wa annabi Yusuf babban sakayya da ya mata shine da ya girma ya kai karfi ya kai misali shine balaga ashuddahu al ashuddu shine istikmalul quwwa wal ishtidad fil badan mutum ya zama wato abin nan ƙasusuwansa su yi ƙarfi sannan kuma gaɓoɓinsa su zama sun tsaya ƙyar sannan ƙwaƙwalwarta kuma ta cika da hikima sannan ya kai hankali ta yanda yana iya rabe tsakanin zare da abawa wajen gane al'amuran duniya wannan shi ne bulugul ashud an gane ko mutum ya kai lokacin da ƙarfi ya zo masa hankali ya zo masa nutsuwa ta zo kenan waɗansu malamai suka ce bulugul ashud yana zuwa ne daga lokacin da mutum ya balaga waɗansu suka ce sai mutum ya kai shekara sha takwas wasu suka ce shekara talatin da uku lokacin cikan ƙarfi kenan wasu suka ce sai mutum ya kai ta shine shekara arba'in amma abin da ya fi dacewa shine daga tsakanin shekara talatin zuwa shekara arba'in wannan tsakanin shine ake yin bulogul shi shine lokacin da mutum ya fi cikan karfi saboda ko karfi na jiki a wannan lokacin ne mutum yake ji lallai ya kai misali sannan kuma ko karfi na tunani daga lokacin ne mutum yake ji kwakwalwarsa ta fara sarawa ya ji cewa ya fara rabuwa da da da sahun yara yanzu ya fara shiga sahun manya a wannan tsakanin ne shi sa Allah madaukakin sarki yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana kaga ya ce bulugul ashud kuma sai ya ce bulugu sana wanda yake nuna suna tafiya tare ne haka Allah ya ce da ya kai wannan munzalin na ku hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi menene al-hukm wasu ka ce al-hukm shine al-hikma kamar yadda Allah yake bawa wato annabawa da yawa littafi da kuma hikima ita al ita ce wato abun nan al'ilmu bi bayani ma utiya minan kitab ilimin sanin bayanin littafin da za a bawa kowane annabi shi littafin daban iya bayanin littafin kuma daban duk annabin da aka bashi littafi idan ya haddace littafin mabiyansa ma suka haddace ai sun zama daya amma shi sai a bashi ilmul hikma wanda shi kuma sai almajiran sun koya a sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara mu duk da cewa iya qur'ani izu su shi ma ya haddace amma ba za ka kwatanta shi da kowa ba cikin al'ummarsa saboda shi Allah ya bashi alkitabu da kuma alhikma wannan alhikma din shine utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu wannan bayanin da zai iya wa anzalna ilayka alkitab wa nazzalna wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wannan bayanin da yake yi din shine alkitab haddar littafin alhikima kuma shine bayanin abin da ke ciki shi yasa Allah ya ce rabbana ba ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kaga alkitab shine karatun alhikma kuma shine bayanin da ke cikin karatun bashin bakin ayoyin da ke cikin wanda ake karantawa an gane ko haka Allah faɗa akan annabi Dawud wa atahu Allahu al وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء كذا الملك أم باش ملكي الحكمة كما شيء هي بيان العلم سنن gaba kuma wa allamahu mimma yasha to shi yasa shi ma nan sai Allah ce ya haɗa masa alhikma da kuma ilimi ilimi shine wato ilimin wahayi da Allah ke bawa annabawa waɗansu kuma suka ce alhukum nan shine wato alhukmu fi sultani wal mulk zartar da hukunci a ce lokacin kai ma ka zama mai faɗa a ji ta yadda hukunci sai abin da kace kafin a yi shine al-hukum Allah ya ce yana girma sai zama an fara shigar da shi harkokin mulki an fara sake masa wato linzami shi ma ana shigar da shi harkokin fada shine Allah ce mun bashi hukunci tun a wannan lokacin da ya fara girma wa ilma kuma aka hada masa da ilimi wannan ilimin nasa shi yasa duk harkokin mulki in ya tashi sai a rinka neman sa in za a zartar da al'amura na ƙasa sai a ce ina yusuf inda yana da ilimi kuma yana da hikima sai a kawo shi to al'ukum wato abin nan sa baki a cikin harkar hukuncin ƙasar masar shine al'ukum wasu kuma suka ce a'a al'ukum a nan wato abin da ake nufi da shi shine cewa allah maɗaukakin sarki ya ba shi wato mulki tun yana ƙarami ba wai kawai a sa baki da shi wajen zartar da hukunci ba shi da kansa ma Allah ya bashi wani matsayi na mulki tun a lokacin wanda za mu zo mu je a gaba sannan kuma abin nan atina hukuman wa ilma sai kuma muka bashi ilimi wani irin ilimi wasu suka ce ilmul kitab ilimin littafi wanda Allah ke ba annabawa annabi Ibrahim kakansu a akwai littafin da ya bari suhufu Ibrahima wa Musa wannan suhuf din na Annabi Ibrahim ai ƴaƴansa sun gada to shi sai zama ilimin ya bunƙasa a wurinsa sama da na sauran wasu kuma suka ce shi da kansa ya samu nasa littafin domin kowane annabawa كان الناس كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب yana النبي يرى الناس الكتاب wannan littafin da aka shi mai ilmi wasu kuma suka ce a'a ilimin da ake nufi shine walil yu'allimahu min ta'wilil ahadith ilimin sanin fassara mafarki shine wa abin nan atina ku hukman wa ilman bi ma'ana wa ilma ta'wilil ahadith ilimin sanin fassara mafarki shi Allah ke nufi a ko ma menene dai Allah ya fifita Annabi Yusuf bayan ya girma ya yi hankali ya zama ya cika a wajen karfinta kuma ya cika a wajen tunaninsa na kwakwalwa sai Allah ya bashi hukunci kuma ya bashi ilimi wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa Allah madaukakin sarki duk mutumin da ya kyautata to Allah zai saka masa da mai kyau da Allah ya ce a gaba وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قال ما malami na ya ce ka ce wa laqad hammat bi sai ka tsaya wa laqad hammat bi wa كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء Allah ya Allah ce wa rawadatu allati huwa fi ha? sai wanda yake cikin ɗakin taɗin nan nan rawadatu sai ta neme shi akan yayi lalata da ita wa ghallaqatil abwab kuma ta kukkulle kofofi wa qalat haytalak sannan ta ce masa sora naka qala ma'azallah sai ce Allah ya tsare ni inna hu rabbi ahsana maswaya shi dai ubangidan nan nawa ai ya kyautata mazaunina don haka ba zan cuce shi ba inna hu la yuflihu zalimun domin macuta ba ta rabauta wala kan hammat bi Allah ce hakika ta himmatu da shi suka ce ta himmatu akan tararumo shi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi shi kuma ya himmatu da ita ta yadda har ya ɗansu a zuciyarsa inda ba dan hujjar da ya gani ba daga ubangijinsa kazalika Allah ce mun yi haka ne li nasrifa anhu su'a wal fahsha saboda mu kawar mata da mummunan aiki da kuma alfasha innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi yusufu yana cikin bayinmu na musamman talkatattu ubangiji madaukakin sarki yace warawadatu al-murawada shine mutalab al-mutalafatu bi-shay'i marratan ba'da ukra ma alhilati wallini warrifki wa i'mal alhiyar abin da ake nufi da murawada shine neman abu cikin hikima da tsari da bi a hankali da yin amfani da duk wata hanya ta yaudara ta yadda wanda ake neman a wurinsa sai ya yarda shi da kansa shine ma'anar murawada saboda mufa'ala ce ta wato a zo a koma a zo a koma a yi ta kai kawo har a ƙarshe sai an ci nasara shi shine ma'anan murawada to Allah ya ce wannan matar da yake gidanta wato ce kenan ita ce imra'atul aziz matar aziz warawadatu bi ma'ana talabat minhu fi'l al-fahisha ta nemi akan yayi alfasha da ita Allah ya ce wa qalat wa rawadatu allati hiya huwa fi baitiha an nafsihi shi bai so hakan ba shi ne ma'ana an nafsihi ba da son sa ba amma ta ja shi har ta kai shi ta yanda ya bayyana cewa ga abin da take nema kuma har ta faɗa a fili ta yi a aikace kuma ta zo ta bayyana a harshen ta inda take mata haitala haitala ma'anar haitalat shi ne inda malamai wajen tafsiri suka yi maganganu daban-daban kafin nan shirin da ta yi ibnu kafir Allah ya masa rahama yake cewa wa zalika annaha ahabbatu hubban shadida yace abin da ya faru shine wannan matar ta kaunaci Yusuf kauna mai tsanani wanda ya wuce yadda ba za ta iya controlling din sa ba li jamalihi wa husnihi wa bahari tsananin kyan Yusuf ne ya jata har ta fita a cikin hayyacinta فحملها ذلك على أن تجملت له وأن يسع تي أدو تشي وغلقت عليه الأبواب كما تجي تقول كل وقوبة في جدا sannan ta dawo gare shi wa da'atu ila nafsiha sannan sai ta kira shi zuwa ga kanta shi ya tabbatar ba kowa daga shi sai ita a gidan ita kuma ta tabbatar cewa ba kowa a gidan to don kar ma wani ya shigo ya same su sai ta kulle dukkan kofofin gidan ya nuna cewa ba kofa ɗaya ba ce al-imam zamakshari da al-imam ash-shawkani da waɗansu suka ce kana fil baiti sab'atu abwa kofa har guda bakwai ne dukkan su sai ta kulle su tana zuwa sai ta ce da shi haitala suka ce haitala ismul fi'il ne ma'anarsa ne kamar yadda ibnu jaririn sabari ya ruwato daga abdullahi dan abbas ko daga ikrima almajirinsa cewa ma'anarsa ta'al wa halumma ilayya zo mana matso mana ƙara ko zuwa gare ni shine ma'anar haikala an gane ko to amma akwai kira'o'i har guda hudu a wajen haitala haitula hitala da kuma hitala suka ce dukkansu ma'anansu guda ɗaya ne ma'anansa shine halumma wa ta'al in banda hittalak shine ma'anansa ta hayyatu laka ko kuma hayyatu nafsi laka na gama shiryawa na baka kaina shine ma'anar hittalak amma dukkansu in ka hada kaga duka ma'anar kusan guda ɗaya ce ana ganewa ko haitalak shine kira'ar jumhur yawanci haka suke karantawa yanzu ma an karanta kira'ar asin da haitalak ana karantawa da hital an gane ko hitalak shi kuma shine kira'ar nata wanda shine riwayar wansu da muka saba da riwayar ibnu zakwan da kuma kira'ar abu ja'far amma haitulak shi kuma kira'ar ibnu kathir ne kira'ar hitalak shi kuma ita ce riwayar hisham daga ibnu zakwan shi shi ne kawai wanda a wajen fassararsa za ka bambanta shi ka ce shi nan ba ismul fi'il bane amma duk sauran ismul fi'il ne in ka ce haitu kamar ka ce haitu ne in ka ce haita to kamar ka ce aina kaga duka wannan babni ne ismul fi'il ne babni alal fath ba ka ma'anarsa duka guda ɗaya ne ma'anarsa shine halumma wa ta'ala ka zo suka ce asalinsa daga yaren haura shi ne aka arraba shi laraba suka karɓe shi suke amfani da shi wasu kuma suka ce asalinsa daga yaren siriyaniya ne ala ayi hal dai Allah madaukakin sarki ya ce mana ta shirya ta kim a tsaf kuma ta ci kwalliya ta yadda dole sai ta ɗauke hankalinsa bayan kuma ta yi dukkan waɗansu abubuwa a zahiri da zai sa a matsayinsa na ɗa namiji dole sai ya je na bukatar tukunna bayan ta gama wannan a zahiri abin da zai gani sai kuma ta yi magana a baki ta ce da shi haikal ni na na nawa saura naka saura ya rage naka ta ba shi dukkan dama shi ko Allah ya tsare shi sai ce ma'azallah iya kalmar da ya faɗa ke ya ce Allah ya tsare ni ma'anar ma'azallah ne asta'idu billah a'udhu billahi kasan duk mai laifi ba ya so a ce masa a'udhu billahi duk wanda ya nuna da niyya ta shaitan in ka ce uzu billahi dole sai ka karya shi sai ce ma'azallah bi a a'udhu billahi ma'azal wannan masdar ne tsarin Allah nake nema ce mata innahu rabbi ahkara matwaya wannan wannan zamirin na innahu shi wane ne shi din rabbi ubangidana ko kuma ubangijina in mun ce ubangijina wa kenan Allah in mun ce ubangida gidana wa kenan wanda ya sayo shi to waye anan ake da shi waɗansu suka ce ubangiji ne yake nufi innahu rabbi Allah ahsana waya? al ubangiji ya kyautata mazaunina fa kaifa a'si sai a zan saba wa Allah ubangijin da ya ciro ni daga rijiya ubangijin da ya sauko ni daga ƙauye ubangijin da ya kwace ni daga bauta ubangijin da da bana da gata ya mun gata kuma in zo in saba masa ya da zan yi haka ba ko kuma ya zama da miru sha'ani sai zama rabbi yana nufi bi ma'ana sayyidi alladhi ishtarani ubangida na wanda ya saye ni ahsana matwa ahsana ilayya kullal ihsan ya mu dukkan kyautatawa ke ma ya umurce ki da cewa ki kyautata mu baka abin da ya mun kai ya zan haƙince shi inna la zuwa zalimun ai masu haƙinci matuta ba sa taɓa rabauta ni kuma ina so in yi rabo a duniya ina so kuma in yi rabo a lahira baka ba zan cuci ubangidana ba kuma ba zan saɓa wa Allah an fahimta ko Shi ne ma'anar inna la yuflihu zalimun sai Allah ce wala qad hammati Allah ce haƙiƙa ta himmatu da shi ta kwadaitu a kansa ta yi nisa a zuciyarta dangane da shi suka ce ma'anarta wato walakar hammat bihi dukkan malamai sun yi itifaki a nan a kan cewa ma'anarta shine qasadat bihi wa azamat alam fatisha ita ta riga ta fito fili a aiki ka san tasarrufin mace idan ga abin da take so duk abin da za ta yi a kan ta ga cewa ta ja hankali mutum za ta yi to duk abin da za ta iya a zahiri ta gama sannan kuma ta faɗa a baki shi yasa Allah ya ce haƙiƙa fa ta yi nisa ta himmatu da shi shi ne suka ce ma'anarsa ma shi ne har ta kai hannu da ta ga alamar ya fara a uzu billahi ta ce a ba ta a uzu billahi za a in ta bi ta maganar baki ne mai yawa ba zai yadda da haita laka ba kawai sai ta je za ta kamo shi bin da za ta yi da za ta kamo shi shine ayar gaba take magana akan wata bakal baba sai aka fara tsere tsere a gida sai zama da karfi ne yanzu idan ta magana murawada da neman lalama da cewa ta jashi yana so ba zai yi ba to sai ta bari ta yi da karfi ko rafin ɗinsa sai ta yi shine ma'anar wata bakal ba shi kuma za mu je gaba ana fahimta ko wannan duk ba saɓani a kan fassarar wala kad hammat bihi an gane ko ma'anarsa shine qasadat wa azamat ala fahisha kuma kuma rakibat nafsuha ilayhi bi fi'lin fahisha ita zuciyarta abinda ta rufa ta kenan inda aka yi saɓani shine ne ma'anar wa hamma biha wa hamma biha wannan wawun din na adafi ne ta yanda wala kad hammat bihi wa hamma biha kama hammat bihi kuna ganewa ko kuma ولقد همت به وهم بها بهم غير hammiha, ita ta himmatu da shi shi kuma ya himmatu ba irin himmatuwarka ba to idan ba irin himmatuwarka bane menene irin himmatuwar shi ne wasu ka ce hamma bi zarbiha shi ya niyyar ma duka zai mata shi ne mana hamma biha waɗansu suka ce hamma biha bi mana hamma an yata wajaha. da ya ganta a cikin wannan sura kuma har ta ya ce ina ma da ni ne na auri wannan ina ma da mata ta ce amma bai yi tunanin mummuna ba a kanta ana fahimta to waɗannan fassarorin al-imamu shaukani a cikin fatul kadir da al-imamu tabari a cikin abun nan jami'ul bayan fi ta'wilil qur'an da kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan kame kame ne suka ce wannan fassara fassara ce ta tawili wanda ba dole sai an yi takallufi an kai haka ba suka ce tunda Allah ya ce wala kan hammad bihi wa hamma biha to falakad hammat bihi wa hamma biha kama qala rabbuna suka ce himmatuwar da ta yi da shi shi da ta himmatu akan ayi alfasha himmatuwar da ya yi da ita shi ne abinda zuciya ke iya sawa wa kowane ɗan adam saboda rauni irin na zuciya zuciyarka za ta iya sa kai ma ka ji cewa ko dai ka yarda ne ko zuciyarka ta ji kana so wanda idan daga baya kai ke yaki da zuciyar baka aikata ba ma ta fi lada sama da wanda bai ma ji komi ba suka ce ai ayar tana nuna darajar annabi yusuf ne cewa hamma biha yaki yana so amma sai da iya danna zuciyarsa a haka yace a'udhu billahi haka kowa ne zai yana so kuma yace a'udhu billahi an gane ko suka ce ba sai an yi wannan tawilin ne a fito da darajar annabi yusuf ba sannan kuma wannan hamma bi hadin baya kore isma ta annabawa saboda duk kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi sun tabbatar ne da cewa annabawan Allah ba sa yin mummunar nufi akan sabon Allah to ya za a yi a ce hamma biha ana ganewa ko sai suka fassara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ibnu kathir ya kawo wannan hadisin cewa ai hadisin abu da cikin bukhari da musulun ba dukkan tunanin son laifi yake zama laifi ba saboda a matsayinka na ɗan adam shekan yana zuwa har wurin annabawa ma ya sa musu tunanin laifi amma inda suka bambanta da mu shine su ba za su yi tunanin da kansu ba mu kuma tun a farko mutum zai yi tunanin laifi ka ji bambanci na ɗaya bambanci na biyu shine shekan zai zo ya sa musu idan ya sa musu kuma to da wuri za ka ga sun nesa da yadda shekan din yake Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayantaku Allah ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allah ayati wallahu alimun hakim kuma kamar yadda shaitan ya je wa annabi adam ya sa mata tunanin cewa ya ci wannan itaciyar shi ma annabin Allah ne kuma shi ma ma'asum ne ana fahimta kamar yadda shaitan ya je wa annabi Yunus da muka faɗa jiya ya sa shi yayi fushi in zahaba mughaziban fa zanna an lan naqdir alai فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين to shaiɗan yana iya kai hali wa annabawa amma ba zai ci nasara ba a ƙarshe ƙarfin imaninsu da kuma isma irin ta annabawa da Allah ya ba su wannan garkuwar so da dukkan annabawa suna da immunity na shedan amma ba zai hana shedan din zuwa ya kawo hari ba kun fahimci magana to shedan ya kawo hari amma immunity da Allah ya bashi shine burhana rabbihi wanda yace laula an ra'a burhana rabbi da yaga hujjar ubangijinsa ta wannan kariyar sai zama ya kishe shaitan har ya iya cewa ma'azallah amma inda ba don ya ga wannan hujjar ba to da himmatuwarsa ta zama irin ta ba ta amma ba irin ta ta bace kun gane magana Allah ce kadhalika linasrifa anhu a wal fasha. kamar haka ne muka yi domin mu kawar masa da wato mummunan aiki ko ma tunanin aikata mummunan da kuma alfasha to Allah ya ce laula an ra'a burhana rabbi bimana laula an ra'a min ayati rabbih ma faddahu wa kaffahu an al-ma'siyah ko kuma an al-ham abin da ya gani na ayoyin ubangijinsa shine abin da yasa ya zama bai yi tunani irin nata ba kuma bai sa ya himmatu irin himmatuwarta ba ita himmatuwarta akan ayi a aikace ne shi kuma himmatuwarta ita ce zuciyarta tana tuna mata kuma tana tuna mata Allah dama haka mumin yake wala uqsimu bin nafsi allawa zuciya kuma suka ce kamar yadda suka yi istishadi akan cewa ya ji wani abu a ransa shine faɗan Allah ta'ala a kanta can gaba ya ce wa ma ubarri'u ni ba ina tsarkake kaina bane saboda innan nafsa la ammaratun bisu lalle rai in ka tana umurni da mummuna ana fahimta ko to amma kariyar Allah ta sa bai kai ga hakan ba to me ce kariyar shi da waɗansu malamai suka ce kariyar ita ce daga kanta ya yi sama kawai sai ya ga aya ta bayyana a jikin rufin sama an rubuta wala ta karabu zina inna huka na shatan wata a kawai sai ya samu mutuwa sai ce ma'azallah ana fahimta waɗansu kuma suka ce a'a tafin hannu ya gani aka turo masa tafin hannu ko na mala'ika ko na babansa an gane ko sai ya ga a cikin wannan tafin hannun an rubuta wa inna alaikum lahafizi akwai fa masu kiwo akan ku ba sai ya ji tsoro ya ji tsoron ubangiji sai ya samu nutsuwa waɗansu kuma suka ce fuskar babansa aka nuna masa hoton babansa a cikin bango ya ga banta yana yana cizon yaka yana ce yusuf kai din wannan ba za ka gidan ku bane kawai sai yusuf ya kafu mutuwa shi ne burhana nan ala ayi hal babanta ya gani mala'ika ya gani a sama ya gani hoto ya gani ra'a burhana rabbi ya ga hujja daga ubangijinsa Allah ya so shi Allah ya tsare shi Allah ce kadalika li nafsi rifa an haka muka yi mata domin mu raba shi da wannan mummunan aiki wal fasha da kuma fasha innahu min ibadina al-mukhlasin ay innahu min ibadina al-mukhtarin al-muttaqin yana daga cikin bayin mu waɗanda sai an yi tankade da dare ake tato irin su yana cikin bayin mu na musamman waɗanda muka zabe su muka fifita su akan kowa ana fahimta ko mun takaita wannan tafsiri ne a nan saboda fa'idojin da suke ciki suna da yawa na ɗaya a cikin wannan ayoyi ubangiji madaukakin sarki ya ce walamma balaga a ashuddahu yayin da ya kai ƙarfinsa sai muka ba shi hukunci da ilimi wannan ya nuna ce ƙarfi da kuma nisa a shekaru yana da munasaba da ilimi da kuma hukunci me yasa Allah bai bashi hukunci tun yana dan kankani ba yawanci annabawa sai ka ji walan ma balaga ashuddahu wattaba atainahu hukman wa ilma nan walan ma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma sai mutum ya kai me yasa Allah yake haka saboda galibi kuruciya tana iya sa mutum ko da an bashi abu in ba wanda Allah ya zaba ba ko Allah ya kare mutum sai kaga karantar shekaru tana sa mutum ya yi shi da yawa sai ya kara girma sai zai ta jin haushin mai fara a baya shekaru suna tasiri kwarai da gaske wajen mai mutum yake faɗa da kuma mai yake aikatawa to shi yasa Allah kuma tun da hukuncinsa na annabta hukunci ne mai girma mai nauyi to ba kowa ake bayarwa ba sai mutum ya kai shekarun da ya dace yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shekara arba'in ba duk waɗannan shekaru na shirya ne sun farko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake na jahiliya na ƙasa bai taɓa yi ko ɗaya ba amma duk wannan lokacin bai kai a bashi annabta ba sai da kai shekara arba'in saboda lokacin ne cikan hankali na mutum kuma daga mutum ya kai shekara talatin ya wuce to ya raba rayuwarsa kashi biyu yanzu ya fara ya gama hawa gangara aka fara yi musamman an kai shekara arba'in to daga wannan lokacin ne ake bawa mutum annabta saboda a wannan lokacin mutum ya fi tunanin lahira sama da tunanin duniya inda yana da hankali ana fahimta to wannan shi yasa kar wani abu ya taso ka ga a matsayinka na yara ba a saka a ciki baran ka ya ɓaci a'a baka kai balaga a shudda ba ne akwai abubuwan da dole sai an jira sai an nemi waɗanda suka fi ka hankali za ka iya ce to ai ni ma na iya karatu da rubutu ni ma na iya wane ne a'a zartar da hukunci galibi da kuma dukkan ku ku haddace ilimin amma zartar da shi a aikace galibi idan baka kai balaga a hu ba ba za ka yi daidai da wanda ya kai balaga a hu ba da Allah madaukakin sarki ce atainahu hukuman wa ilma wannan ana nufi wani irin ilimi ne aka bashi ilimin addini ko ilimin zamani da Allah ya ce a sai da ku kuma mun bashi hukunci wa ilma da ilimi wani irin ilimi kake ce ilimin addini ne shi da ibnu hajar ya ce duk inda ka ji Allah ya nuna daraja akan ilimi to yana nufin ilimin addini babu wani ilimin da yake da daraja da har Allah zai yi bori akan ya ba wa wani cikin annabawa da Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wani irin ilimi ne anan ilimin addinin musulunci shi duk ilimin akan ilimin duniya in baka san addini ba kuma ko baka san komi akan akan duniya ba idan ka san Allah ka san addini to sunan ka malami don ka duk da cewa ana kwaɗaitar da ku akan kun yi karatun zamani amma fa karatun zamani ɗan rakiya ne akan rayuwar duniya karatun lahira karatun addini karatun sanin Allah karatun sanin shari'ar musulunci shine asra wa a'la wa aula kuma shine wanda duk in kaji Allah yana maganar gorantawa cewa ya ba wani ilimi to ba ana magana akan ilimin duniya ba bane kuna fahimta fa'ida ta uku ita ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa warawadat allati huwa fi baitiha an nafsi kun je da aka yi ta dogon inda aka buga tsakanin shedan da annabi Yusuf haka ne da shedan da ita wannan matar da yadda aka kokawa tsakanin wannan matar da annabi Yusuf sai ya yi shi kuma yana ce ba zai yi ba shi mai zama duk wannan abin ne wannan shi yake nuna muhimmanci <laughs> duk wanda ya kai balaga a shi gabu ya aure saboda daidai in ka kai balaga a ku, to a daidai lokaci ne in an yi wa laƙar hammas bihi to ba za a yi wa hamma ha. sai ta zaga kuna ta rubutowa wani ya ce malam ni abu kaza ya dame ni ni abu kaza na yi kaza da gaba ma na sake yin kaza wani ya rubuta cewa shi a cikin dare ya yi mafarki sau uku hawa uku wannan bai maganin sa kawai shine kai aure saboda wannan shine wannan ma balaga a shudda in ko ka kai balaga a shudda hu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'ashara shaba ya ku matasa man istata'a minkum ba duk wanda yake da shi yake da hali ya aure yanzu don Allah dukun ku ba da hali ne kariya ku wanda baya da hali ya haƙura wanda baya da shi ayar ta ita ce cikin da fil ladina la yajiduna nikaha amma duk wanda yake da shi ayar ta a hukuncinsa shi ne manista ba a min kuma ba a tafale ta da wuce. Ka'ida ta hudu. Allah maɗaukacin sarki yana taka wa duk wanda yi mai kyau ba za ka taɓa yin mai kyau kuma ka girba mummuna ba. Wannan sunna ce ta Allah. yanzu wannan duk abin da ka je Allah ya yi wa annabi Yusuf din har Allah ya kare shi ba saboda shi mutumin kirki in kai ba mutumin kirki bane in ka shiga irin wannan wallahi sai ka baki Allah ba ba zai turo maka wani burhan ba ba ka saboda tun dama shi mutumin kirki ne shi ta Allah ce wa kadhalika najzil muhsinin haka muke saka wa kirki in kana so Allah ya yi da kai to kai da shi tun lokacin da kai ne tun lokacin da Allah yake kiran ka yake bukatar ka kar ka jira sai kai kana bukatar sa ne a lokacin ne ka kira shi a ana fahimta da kyau fa'ida ta biyar ita ce hadarin da ke cikin halwa ke ne zuwa da mace a wuri guda duk abin da ya jawo wannan abin shine fi banki a gidansa yake daga shi sai ita inda a ce akwai wasu tare a gidan wannan tunanin ma ba zai fara zuwa mata ba shi yasa a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haske na irin waɗannan ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaqulu wanna rajulun bi kar wani namiji ya keɓe da shi ga wata mace ajnabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana keɓewa tsakanin namiji da mace keɓewa a ɗaki ɗaya keɓewa a gida ɗaya keɓewa a hol ɗaya keɓewa a aji ɗaya keɓewa a rumfa ɗaya keɓewa a mota ɗaya duk inda keɓewa take kawai in kana so a zauna lafiya kar ka keɓe da kai da mace su biyu kaɗai kawai daga nan ake farawa ka gaba kama ba wa ɗan kofa ba kafin baya fara annabi sallallahu alaihi wasallama yace illa ma'adi mahram face ya zama ta zo da muharraminta in zai zama ga ga ita ko neman aure za ka yi ko mene ne za ka yi to akwai muharraminta muharraminta shi ne dan uwanta na jini na kusa kuma namiji to da in yar uwarta bata ce duka zai ka hada su gaba ɗaya ai amma dan na namiji aka ce dan na namiji kuma namijin irin wanda ya dace to ka zo kai rashin kunya wa mace a gaban babanta a gaban kanin babanta a gaban wanta ko kaninta idan kaninta ga a shudda ku to kaga duk irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yaqulu wanna rajulun bimra'a Ya ce fa inna shaitana shaytana thalithuhuma wannan duk hadisai ne ingantattu ce saboda shaitan ne na ukun su hadisi ne ingantacce riwayar kuma san safa Allah ya kare yarda gare shi ya ce saboda shi shine na ukun su wani zai ce to ai ba wani abu ba wancan kan ba mun saba ba da ɗaya eh, muke mu makwabta ne an tashi tare ni wala ban ji komi ba to yanzu za mu gaskata ka ko za mu gaskata annabin mu annabi ya ce shekan ne na uku to shekan in ya zo salamu alaikum zai ce kuma sallama zai yi ba mutum ya ce wai wallahi shi ba wani abu fa shi fa simple ne ba wani abu a wallahi ƙarya kake annabi ya ce shaitan ne na uku kuma manzon Allah ya yi gaskiya kai kuma ƙarya kake kawai ka ji ko baka ji ba oho mu dai annabi ya ce akwai shaitan na uku ba ka kar a fara kawai kuma wallahi duk dan kirki in yana so ya ja wa kanta zaman lafiya to karka yadda ka ciwo bari ka gwada ka gwada shi kanka na shin za ka ji ko ba za ka ji ba a tun farko ma kawai karka yarda ka keɓe da mace kawai ke ma kuma in ke yar kirki ce karka yarda ya zo neman auren ki eh an yarda amma wata doguwar hira ku na ku biyu ko da kake wani wuri a can a yi hira a fulawa daga bayan kofi a bai a a bar shi kawai duk wannan abun a bar shi wallahi wannan shine zaman lafiyar ku saboda shaitan ba a tsokanar shaitan ba a tsokanar ta kwatkwata kwata fa'ida ta gaba ita ce wallahi kowa daga cikin wannan shaidan ya fi karfinsa ba wani mutumin da ya isa ya ce shi ya fi karfin shaidan Ayi na ga abudu billahi kafa ɗari wallahi wannan duk ba zama ba a gama da shaitan da yanzu wannan da muke magana a kansa da Allah ya ce wa hamma biha Allah ne fa wa ya sa shi wa hamma biha Allah fa yake wa annabi Adamu yace ina jan kunnenka inna hadha sai nuna masa shi ba inna hadha aduwwul laka wa li zawjika bala yubi jannakuma min al-jannati fatashqa yace in ka bari ka fita aljanna zaka wahala da kai da mutanenka ka ji yace naji amma da gaba da haka kare da aka buga tsakanin shaitan da annabi adamu don Allah a ƙarshe waye rinjaye to kai sai ka so ka fi ƙarfin shaitan a ba wannan kwata-kwata a addini shi ba a jarraba shaitan ka ce bari ka gwada shi ka ji ba a haka wallahi shaitan ya fi ƙarfinka wanda ba ka ganin sa kuma wanda ya buga da manya-manyan mutane ya buga da annabawa yanzu kai ne da Allah kai waye a wurin sa Allah ya kyauta fa'ida ta gaba da Allah ya ce wa rawadat Allah ya ce ta neme shi me aka kawo ta neme shi wato a cikin labarai na alkur'ani kusan nan da shi da a cikin labarai na manzan Allah su salama a hadisi inda yake magana akan wa rajulun da'atkum ra'atun zatu mansibin wa jamal cewa daga cikin mutum bakwai da za a sa su a inuwar al'arshi da ranar da ba wata inuwa a ranar kiyama sai ita akwai mutumin da mace ta neme shi shi kuma yace yana jin tsoron Allah an kusa wancan hadisi wannan kawai in kai fa ya kai a baka aljanna wannan ya nuna maka wato haɗarin da mace take da shi idan har aka ce ita ce take neman mutum da kanta girman abun ya kai yadda ana yi kawai sai latin aljanna saboda wanda zai iya fita a irin wannan tarkon to sai irin su annabi yusuf da mabiyansu shi sa Allah ce wara wajen ta gama iya nata kokari yanzu in ba annabi Yusuf bane ba a bukatan wara wajen sai dai wara wada a shi yasa aka kawo wannan saboda ka gane girman mace ta neme shi shi ya kiya domin ba wani bakon abu bane a ce wane ya neme ta ita ki?" shi wannan ba bakon abu bane shi aka saba amma mace ta nemi mutum mutum ya ki kuma ya tsaya ya zama kuma da gaske yake yi to lallai innahu min ibadina mukhlis ba kowa bane zai iya wannan fa'ida ta gaba ita ce wato akwai bambanci tsakanin kamar yadda malaman psychology suke cewa akwai bambanci tsakanin sha'awar mace da sha'awar namiji idan sun so albasha sha'awar mace a ɓoye take amma ta fi haɗari sha'awar namiji a bayyana take amma ta ɗan fi sauƙi abin da ya sa na ce sha'awar namiji a bayyana take shi ne namiji yana da saurin idan yana son iskanci ko lalata ya sauri ya faɗa mace ko ba za ta faɗa ba sannan mace in namiji yana so ya nemi mace yanzu za ta iya gane shi yanzu za ta faɗa amma mace in tana so ba da wuri bane mutum zai iya ganewa ko da tana da shi a ranta za ta iya koye. sannan mace za ta iya ganin namiji ta ji sha'awar sa amma ba za ka taɓa yin abin da zai tashi ya gane ba ko wani ya gane amma namiji yana jin sha'awar mace zai a fili ita ta gane wani ma ya gane to amma inda bambancin yake shi ne idan ba har nata ya fito fili to fa ya riga ya yi munin da zai yi wahala ta iya kontrol ɗinsa domin na ta asali a kwance ke a koye idan kuma ya fito fili to ba za ta iya tare shi ba namiji na ta tunda a fili yake idan ya nema aka dizga shi shi kenan zai iya shiru ya haƙura kuma lokacin ma zai iya komawa yin salati <laughs> amma galibin mace idan ta iya fitowa fili ta nemi alfasha mutum ya ƙi to ba za ta shiru ba ku gane bambancin in har ta iya ta danne kunya ta nema sha'awar kuma ta riga ta bayyana ta fito to ba za ta iya tsare ta ba to za ta ce koma me a yi yanzu ko ta nemi ta yi na karfi ko kuma ta nemi ta kunya ta shi ta ta shi irin yadda shi yanayi bai ta ta amma namiji ba dole ya haka ba kuna fahimta ko shi yasa sha'awar mace take da haɗari sama da sha'awar namiji akwai wani labari mai ban mamaki mai kama da irin wannan akan afa ibn yasar da shi da ɗan uwansa Sulaiman ibn yasar suna daga cikin magabata sun tashi daga Madina za su tafi maka aikin hajji suna hanya sun je sun tsaya a wani wuri shi Suleiman baya nan ya bar wannan a cikin buka a yana ta sallah sai ga wata mace kyakkyawa yar ƙauye ta shigo ɗaki salama alaikum tana shigo ya ji muryar mace sai sauri ya idan ta sallah saboda ko tana bukatar wani ke mako ne taimake ta ya ce alaki haja kina da wata bukata ne ta ce na mai haja ina da bukata ya ce menene bukatar ki ta ce kai nake so ya ce kamar yaya ta ce ba namiji kuma wallahi namiji nake bukata kuma yanzu nan za a yi ya ke ya tashi zai fara masa wa'azi ta ce a ba magana wa aikin da na shigo sai an yi ya fahimci matan nan da gaske take ya ce mata ki ji tsoron Allah ki taimake ni ki taimaki kanki kar ki kona mu ta ce tsuntsun ai maganin kona duk bai tafi ai kona abin da ta yi ta ce wallahi ta gaske nake kuma a hannu nake kuma dole ne kawai sai an yi ta ce ba zan iya hakuri ba na daɗe ba biji kuma tun da Allah ya kawuka ka to sai an yi kawai sai fara kuka <laughs> yayi kuka yayi kuka sai ta tana kallon tana jin mamaki can sai ta ga kuna kukan da gaske ne ta gane wannan fa irin mutanen ne masu tsoron Allah da gaske ne ashe akwai irin su sai abun ya fara ratsa sai fara ratsa ta yana kuka yana kuka ta gane kukan da gaske ne ta daura irin kukan kawai daga bayan ita ma sai ta fara kuka hankalinta yanzu ya dawo jikinta ta yi kuka yana kuka tana kuka yana kuka har yayan sai dawo da zai same su duka biyu suna kuka da ya shigo shi kuma yana jin nauyinsa kanin sa kenan shi Suleiman da zai ga yaya yana kuka ga wata a sama tana kuka me zai yi wata zauna a gefe shi ba sai fara kuka suna cikin kuka da sauran abokan tafiyar su kuma suka fara dawo kowa in yanzu ga malam yana kuka kanin malam ma yana kuka ga wata malam tana kuka me ya faru ce ce abun kuka ya samu shi ma zai fara aka yi kuka aka cika a duk ana ta kuka can sai ita shi kenan ta gama kukanta sai ta tashi ta ɗauki takalmin ta yi ta sai kowa shi aka share hawaye shi kuma a bai faɗi mai faru to da kasan bayin Allah irin na da shi baya so ya tona mata asiri ko baya so ya yaba kansa ya ce shi ya yi kaza yi kaza sai bar su koyi haka aka share hawaye aka ci gaba da tafiya ba wanda ya ya tambaye shi saboda babban malam sai da aka yi shekaru shi Suleiman ya manta a ba din ma labarin ya yi nisa har ya manta kawai wata rana yana barci sai mafarkin annabi yusuf alaihi salam yace ina ganin annabi yusuf sai na ce yace yana ganin annabi yusuf sai fara kuka annabi yusuf yace a ah, ya kuma kana kuka yace bi abi anta wa ummi yace ya annabin Allah ina tunawa da wahalar da ka sha ne a gaban matan nan ina tunawa da yanda ka yi ƙoƙari har Allah ya yabe ka a cikin alƙur'ani ya aka yi ka ya ka da kanka saboda shekara da shekaru kuka yi da matan nan wani daɗewa sai tana fama amma sai da kasa ka al'amarin ka abun mamaki sai annabi Yusuf ya ce masa ai ba wannan ne abun mamaki ba wanda bai kai matsayin annabi ba wata ta shigo ta same shi shi kadai kuma a madadin ya yi abin da zuciyarsa shi ma tana so amma ya yi kuka da irin kuka na da ce wannan shine abin mamaki ya ce sai na gane cewa da ni yake yi kawai sai na farka ana fahimta yana farkawa sai ga suleiman ya dawo sai ce da shi yau fara yi wani mafarki ya ce me ka gani ya ce zan gaya maka wannan mafarkin amma ina roƙonka amana kar ka gaya wa kowa matukar ina da rai sai bayan na mutu ya ce masa na yi mafarki ne kaji kaji na ga annabi yusuf kuma ga abin da annabi yusuf ya gaya mu sai ce yau kuma bari gaya maka labarin yarinyar nan asalin abin da ya faru kaji kaji yadda muka yi da ita shi ne yau da yake annabi yusuf ya gaya mun haka shi yasa kai nake gaya ma amma kar ka gaya wa kowa ballantana a ce ina nuna ni wani ne ko ni waliyin Allah ne ka bari sai bayan na mutu ka faɗa bayan ya rasu shi yanzu yake gaya mana Allah ya ƙara ya rama gare su gaba fa'ida ta gaba ita ce wato wajibi ne akan miji ya kula da bukatar matarsa ta sha'awa ta yadda ba za ta ji sha'awar wani a waje ba yanzu wannan matar inda ta samu biyan bukata a wurin mijinta zai kai ga ta ji sha'awar ɗan ƙaramin yaro gidanta to yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mata da yawa su yi alfasha shine matashinsu ba su kula da bukatarsu ba kuma duk da cewa wannan bai zama kofa gare su da ya halatta musu yi alfasha ba amma duk laifin da ta ɗauka mijin sai ya samu laifi domin shi ya jawo tsanani saboda haka idan mutum ya san da cewa ba zai iya biyan bukatar sha'awar matarsa ba ya gaya mata ya baka dama ko dai ya sallame ta ko kuma ta ci gaba da haƙuri a haka amma mutum ya doguwar tafiya ya bar matarsa ko yana zaune tare da ita sai dai ba ta dindikwalo da mai taci kuma ya koma ya kwanta ya kalli can ita ta kalli nan bai nan ba bar zafin layar biya wallahi sai Allah ya kama shi kuma mutane da yawa suna kuka akan wannan bata da yawa suna kuka akan wannan mazan su sun zo sun ajiye su kai ka ce ragaya aka rataya wani kuma a can ma yana neman waɗansu matan a waje amma ita ya ajiye ta ita amfanin ta shine ta tuka tuwo ta masa kunun ya sha ƙaton banza ƙaton wuri fa'ida ta gaba ita ce tunanin cikin zuciya baya zama laifi shi yasa nan ba a ce annabi Yusuf yi laifi ba saboda darsuwar abu a cikin zuciyarka bai zama laifi ba sai ka aikata ko ka faɗa ana fahimta ko tunanin cikin zuciya yana da martaba har guda biyar martaba farko ita ce alhaji shine dan abin da zai dan zo maka haka sai ya tafi ka dan ji dan tunani haka martaba ta ita ce alkhafis abinda zai zo ya dan tsaya sai ka dan yi tunanin sa daga baya ka ce na fasa kuma sai ka daga shi sai hadisun nafs shine wanda zaka yi tazantar a ranka ka ko dai yi ne ya kamata in yi ha kamar bai kamata ba wannan shine hadisun kana ta dogon lissafi daga shi sai alhamdu daga ce bari yin ka ji kwaɗayin zaka yi kuna fahimta al'adu kuma shi ne wanda daga shi sai aiki kawai ka gama yankin hukuncin zaka yi wannan shine martabobi guda biyar na tunanin cikin zuciya to Allah ya ce wa hamma annabi Yusuf ya wuce mataki na farko na biyu na uku na hudu har ya zai na uku shine alhammu shine tunanin rai akan shi ma fa zai yi al'adu shine bai yi ba shine ya yanke hukuncin to ya yanke hukuncin zai yi alhammu shine ka ji kai ma kana so zaka yi wannan kowane dan adam ba zai iya tsira daga wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi hadisin da Abu Hurairah ya ruwaito yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ubangiji ya ce idan bawa na yayi niyyar aikata wani laifi a idan bawa na yayi niyyar zai aikata aikin alheri bai aikata ba ku rubuta masa lada guda ya yi niyyar aikata alheri bai samu damar ci ba ku rubuta masa lada guda. ya ce idan ya samu dama ya aikata ku rubuta masa lada goma idan bawa na yayi niyyar zai aikata mummunan aiki sai ya zo ya fasa kaga yayi niyyar aikatawan bai yi ba mu rubuta masa lada guda idan yayi niyyar aikatawa kuma ya aikata to ku rubuta masa zunubi daya kaga rahamar Allah ke shi yasa shi yasa muke cewa annabi Yusuf a nan darajarsa ce ta fito don ka lada ya samu duk da an ce hamba biha an sa da kyau fa'ida ta gaba ita ce ba a samun lada sai mutumin da wato ya fata aikin ne saboda Allah shi kaga annabi Yusuf cewa ya kala ma'ada Allah amma ya yi niyya daga baya ta ta na fasa ma sai shi ma ce to ba na fasa to nan bai da lada ko titi ko kuma wani dalili ya sa sai ya ji tsoro bai yi ba da wannan babu ladan da zai samu idan mutum ya yi niyyar laifi sai bai samu daman aikatawa ba ne inda ya samu da yayi to nan za a rubuta masa laifi kuna fahimta wanda ya bari saboda Allah da shi ake magana fa'ida ta gaba ita ce mutumin kirki baya manta alheri shi yasa annabi yusuf yace innahu rabbi ahsana matwa tana faɗa sai ce haba ubangidan nawa zan haƙince shi duk mutumin kirki zai rinka tunawa da wanda ya maka alheri kai maka maka alheri kai ya maka alheri kai kuma ka masa sharri fa'ida ta gaba ita ce duk mutumin da yake ha'incin amana ba zai taɓa yin rabo ba shi yasa ce innahu la yuflihu zalimun a baka amana ka ci amana to wallahi tallahi ba za ka yi rabo ba ka kula da amana musamman amanan wanda za ka ci amanan ka shi bai matan ka ci amanan ka ba a ɓoye to wallahi ba za ka yi rabo ba irin wannan saboda Allah ce inna hu la yuslihu zalimin fa'ida ta kusa da ƙarshe shine idan Allah ya so zai shiryar da bawa sai kawo mata hanyar da zai samu ya kuta daga laifi shi yasa yake laula arra aburhana rabbi in ba Allah ne ya taya maka ba ba za ka iya shi yasa kowa sai nemi shiriyar Allah shi yasa yake fatta duniya ahdiku in ba da shiriyar Allah ba za ka iya da kanka ba fa'ida ta ƙarshe ita ce waɗannan ayoyi da muka karanta da ɗai ba su nuna ƙasƙanci ga annabi Yusuf ba sun nuna darajar sa ne shi yasa a ƙarshe duk da Allah ce hamma biha amma Allah ce innahu min ibadina al bayan kafin nan kuma ya ce wa na najzil muslimin annabi Yusuf ba karamin mai daraja ne a wurin Allah Allah ka ƙara talati da salama gare shi kuma ka cika salati da salama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh